السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي هكا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da lafiya. abin da ke hannuna takardu ne guda biyu kadda ta farko bayanin yadda ake istihara kwanakin mun yi bayanin istihara da yadda ake yin ta ko to shine sai aka rubuta a takarda da bayanin komai a fayyace ga addu'a da ake karantawa a cikin harshen larabci da wasalin tarakan sannan kuma ga translation ga waɗanda ba sa iya karanta arabiya da bayanin yadda mutum zai sallar da zai da komai da komai a ciki wannan kuma bayanin salatu tasbih ne mutane sun yi tambaya musamman karatu da muke na mata da safe yaya ake yin sallar tasbihi shi ma ga sai na rubuto ta gaba ɗaya yadda ake yi tun daga farkon raka har zuwa ƙarshe tun daga farkon sallar har ya zuwa sallama an gane ko saboda haka wanda yake so zai samu takardan a wurin gaba sun bugo za a ba su wurin koto ko su sai a karɓa Allahumma amin jiya idan ba manta ba mun tsaya ne wato ainihin a ƙarshen aya ta cikin wannan sura mai albarka suratu Muhammad to amma dan saboda ƙarin waɗansu haske dangane da wata aya ta baya za mu ɗan yi da baya da baya kaɗan mu faro daga aya ta hudu fa idza laqitumun ladina kafaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسلموا أحقنتموهم فسدوا وثاق حتى إذا أحقنتموهم فسدوا وثاق فإما منا بعد وإما فداق الأرض أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض idza laqitumul ladina kafaru idan kun hadu da waɗanda suka kafirta a filin yaki fa darbar riqabi bayani ya gabata je cewa masdar dinnan na ba amsi ili hatta idza asqantumuhu al isqan shine al mubalaghatu fil qatl har ya zuwa lokacin da za ku karkace su adadi mai yawa ta yadda kun riga kun gama da su kun amintu nan gaba ba za ku ƙara zama barazana gare ku ba fasikul wasata to sauran duk sai ku kame su ku riba su a matsayin fursunonin yaki fa imma mannan ba'du wa imma fida'an mannan din ne shi ma masdari ne asalin zance fa imma an tamunnu alaihim mannan wa in ma an tufaduhum fida'an shine fa imma mannan ba'du wa in imma fida'an hatta taba al-harb aw zara domin masdari idan yazo bayan abin da ake kira at-tafsil to dama ya zama wajibi ma fi'ilinsa ya kasance an shafi sai a kyale masdarin wato kadai a nan dan ace fa in ma anta munnu alaihim mannan a'a sai ace fa in ma mannan anta munnu alaihim din sai wa in ma an tufaduhum fida'an an tufaduhum din sai a sai a kyale fida'an wana ko dai ku musu baiwa ku sai ku riga kun yafe musu ku sake su sadaka ko kuma ya kasance su fanci kansu da kansu A ta ba al'arba waɗannan al'amura guda biyu da ayan nan ta yi magana a kai wato ainihin ko dai alfida in kun kama fursunonin yaƙi akwai lokacin da in kun ga dama za ku ce su fanci kansu da dukiya ko su su fanci kansu da wani aiki da za ku ɗora musu ko kuma ya kasance ku yi musu man shine ku ba su baiwar yanci ku ba su yanci kyauta ba tare da sun fanci kansu da komai ba an gane ko to wannan aya waɗansu daga cikin malamai suna cewa an riga an shafe ta kamar imamu abu hanifa ya tafi aka an shafe ta an rawaito daga abubakar siddiq da abdullahi dan abbas da waɗansu ma cikin sahabbai sun ce an shafe ta to abin da mutum fadakar kenan wannan cewa an shafe ta magana ce mai rauni cikin maganganu na malaman tafsiri duk da akwai jigajigai akan maganar da waɗansu daga cikin sahabbai to amma a ɗaya maganar da take ba a shafe ta ba ita duk waɗanda suke ta an shafe ta cewa suka yi ubangiji ta'ala yanzu bai bayar da damar cewa mu ce su fanshi kansu da kuɗi ba sannan bai yadda ba cewa wato ainihin mu ba su baiwar yanci kyauta a'a sai dai ko mu karkace su ko kuma kawai mu ci gaba da mai da su sun kafa hujja da faɗin Allah ta'ala ma kana lil nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusina fil ard turiduna na ad duniya, wallahu yuridu al wallahu azizun hakim لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم wannan aya tana zargi ne game da abin da sahabbai suka yi a yakin badar cewa sun kashe mutum saba'in cikin kafirai sai suka kama fursunonin yaki guda saba'in to wannan fursunonin yakin da suka kama su ake zargi dan ne annabi zai rike fursunonin yaki bayan kuwa kafirai sun yi ta'addanci ai ya kamata a kashe adadi da yawa ba a ce a rike fasunan yanki ba ya kamata ya kasance hatta yuskina fil ardi har sai ya cika kasa ma'ana da adadin dawo wajen sun da su ma sun yi ta'addanci a da amma sai za a ce ya rike fursunonin yaki to sai suka ce wannan aya tun da tana cikin suratul anfal kuma a tarihance suratul muhammad ta fara sauka kafin suratul anfal to wannan aya ta shafe wannan haka waɗansu suka to amma zance mafi inganci ayar wacin tana nan ba a shafe ta ba ita ma wannan tana nan ba a shafe ta ba dan haka idan kuka ci nasara akan kafare a wajen yaki kuna da ɗaya daga cikin al'amura guda hudu biyun da wannan ayar ta faɗa da kuma biyun da suka faru a waɗansu wurare abu na farko kisa abu na biyu kame su a matsayin bayi abu na uku ba su yanci bayan an kama abu na hudu cewa su kwanci kansu bayan kun kama duk wannan gaba ɗaya an bai wa shugaba dama amir na musulmai da shi da mashawartansa wa amruhum shura bainahum su tattauna su ga wanne ne zai fi maslaha ga gwamnatin musulunci idan gwamnatin musulunci ta ga cewa a karkace su shi ya tun tunda su ma da sun yi ta'addanci sun kashe ba sun kashe mata sun yi shafe to idan an ga wannan ya fi, sai a karkace su idan kuma an ga a'a ba wannan ya fi ba ila a rike su a matsayin bayi shi zai fi a rinka kuɗe da su in sun musulunci su sami yanci to ya halatta ai haka idan an ga cewa a'a gwamnatin musulunci na bukatan kuɗi su banci kansu da dukiya shi ya fi sai ai haka idan an ga cewa yan kamata a ba su yancin nan kyauta ma shi kenan tafi idan hakan zai fi da musulunta to sai ai haka kowanne daga cikin annabi yayi an gane shi annabi ya taɓa kwanta waɗansu ya kuma ya kuma umarni an kashe waɗansu waɗansu ya ba su kyautar yanci irin su ah, su mama ibn Hussal kyautar yanci manzon Allah ya ba su an gane ku sahabbai kuma sun bayar da kyautar yanki ga waɗansu don haka kowanne ba wanda ya gaje kowanne hukunce hukunce sun guda hudu shine ke tabbata tsakanin mu'amalan da za ku yi abokan adawa kaga kenan wannan ke nuna yalwar musulunci da kuma cewa addinin musulunci ba kishirwar jinin sa yake ba da aka yi maganin kisa sai da aka yi maganin al'amura guda uku a madadin kisa kuma kisan ba ce dole shi za a yi goya a karkace su a za a duba a ga wanne ne zai fi riba ga addinin musulunci don yanzu misali lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kama wace ce cikin kwengi wace ce juwariya ce bintul had ko wace ce dai banda safiya lokacin da aka kama ta a cikin kwengi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kanta ta kuma sai kuma ya aure ta sauran danginta duk da suke cikin karkashin bauta a hannun sauran sahabbai abai suka ce ya za mu ci gaba da rike surukan annabi a matsayin bayi duk kuma su yanci duk sai aka yanta su kuma suka ce tun da aka yanta mu ko bari mu shiga musulunci sai suka shiga gaba kowanne yana da ranar su an gane ku wa imma bida'an hatta taba al-harbu wa law yasha'u Allah lan tasara minhum walakin liyabdu ba'dukum bi ba'd wal wa yusrifu balahum wa a ƙarshe da shi akwai hadisi ingantacce wannan hadisi yana ma cikin bukari wanda manzon Allah ke cewa gane gane gane gidan dan aljanna da zai yi a ranar dajin kiyama ya gane wancan ne gidansa ya fara gidansa da yake a nan duniya manzo Allah ran kai ce wallahi billahi ko na dare da cikin ku ya kai ji kofar aljanna aka tafi gida sai ya ga gane gidansa na aljanna sama da yadda yake gane gidansa da an tashi da karatu ya tafi wannan hadisi nan cikin sahih bukhari to jini sai mu tafi sai kuma aya ta gaba kenan ya yi ladina amanu bismillah يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم التي يا أيها الذين آمنوا يا وأن لسكي إيماني إن تنصروا الله إذا كنت مجاء الدين الله kun tallafa addinin musulunci ya ci gaba ko da dukiyarku ko da mulkinku ko da mukaminku ko da iliminku yansurkum kuma Allah zai taimake ku in tansurullaha ga sharadi ne yansurkum jawabu sharri ko jawabu sharri in dai har kun taimaki addinin Allah to Allah ma zai taimake ku to in kun ki taimakon addinin Allah ba kuma Allah ba zai taimake ku ba wannan shine ka'idar in kun taimaki addinin Allah zai taimake ku in ko kuka ki taimakon sa to ba zai taimaka muku ba kina in tansurullaha yansurkum in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wa yusabbit aqdamu ya kuma tabbatar da diga-digan ku akan tafarki madadin daidai yake da faɗin Allah ta'ala wa la yansuranna Allahu man yansuru inna la laqawiyyun aziz lallai Allah zai taimaki masu taimakon addinin sa ubangiji ta'ala laqawiyyun aziz qawiyyu ne mai karfi ne sannan aziz babu abin da ke gagara daidai yake da wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad to waɗanda Allah ya taimake su me ya kamata su yi allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar bayan Allah ya taimake su abin da ya kamata su biyo baya da shi allazina in makkannahum fil ardi in ba mun ba su dama a kan kasa aqamu salata wa atu zakata za su da sallah kuma za su rinka bayar aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf za su umarni da kyakkyawa wa na'u anil munkar za su rinka hana farda. to nan gurin ubangiji ta ala ce wa yusabbit aqdamakum shi Allah da kansa yansurkum zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da rigadigan ku a wani wuri sai ce iz yu'i rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب سوى إذ يوحي ربك إلى الملائكة ألا يي وحي زوى ملائكو يشهد سوء أني معكم ina tare da ku ya ku mala'ikuna fa sabbitul ladina amanu ku tabbatar da mummunai anan kuma sai sai shi da kansu zai tabbatar in tansurullaha ينصركم أي ينصركم الله wa أقدامكم أي ay أقدامكم الله aqdamakum Allah shi Allah da kansa zai tabbatar da su a ليه ya ce الدين zai tabbatar سكان bambanci tsakanin هو النبي bambanci tsakanin أما shine kowanne dai Allah ne yayi amma Allah na yin abu da wasuka wani lokacin ko bi gairi ko ba haka ba wani idan ka zo ba da labarin abu wani lokaci sai ka ba da labarin kai wani lokaci sai ka ba da labarin wasuka a idan ka san sai dauki zansu ya yanka katako idan aka zo aka tambaya wa yanka wannan katakon sai cewa ni ne na yanka idan ya ga da goma ce kai zartan nan da kai je shi kaga yadda yanka mun katakon nan to zarto da kansa ya yanka shi ne karshe dai yankan shi ne mai yankan amma shi zarto sun wasuka ne ko ba haka ba to aka tabbatarwar daga wajen Allah take su mala'iku wasa ne kamar yadda karɓar rayuwa daga hannun Allah take amma mala'iku wasa ne Allah ce inna la nuhi wani ne amma tare da haka sai ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malakul maut alladhi wukila bikum wanda ke karɓar rayuwar ku shine mala'ikan mutuwa amma tare da haka kuma sai Allah ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى duk amfanin wannan shine ko da wani ya kalubalance ka qur'ani a san ya ce kaza a san ya ce kaza sai ka wayar masa da kai kai ne ba gane ba ga yadda bayani an gane ko duk labarin ɗaya ne mai yi din guda ɗaya ne shine Allah wani lokaci ya bada labarin wasu wani lokacin kuma kai sai ya bada labarin kansa subhanahu wa ta'ala in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wallazina kafaru wadanda suka kafirce mu ubangiji kuwa fata'atan lahum ta'atan lahum malamai sun yi gangano wajen guda goma wajen fasar me ta'ata wadan ce godan lahum anar rahma ne santa gaban rahma ta tabbata gare su wadan su ce shakawatan alaihim rashin arziki tabbata gare su wadan su ce qubhal lahum wato munin sakamako ya tabbata gare su waɗansu ce kaza waɗansu ce kaza dukkan su zantuka ne makusanta juna wallazina kafaru fa ta'tul lahum lalle kafare kan me santar rahama ya tabbata gare su wa adalla a'malahum ta'tul lahum jum'a jumlatu du'a'iyya kamar addu'a ta ake musu kai Allah wadaran su wallazina kafaru waɗanda suka kafarta fa ta'tul lahum Allah wadaran kamar haka ne aka wa adalla a'malahum kuma Allah ya lalata dukkan ayyukan ya lalata ayyukan su ko da sun yi aikin kirki ba za a ba da lada ba Tun da sharafi na bayar da lada shine in wanda ya aikin ya zanto mummuni ne amma wanda ya aikin in ba mummuni bane in ba mummuni bane wa qadimna ila ma amilu min amalin Allahu haba'an mansura aikin sai a da shi kura wanda iska ke dai dai saka zalika bi annahum karihu ma anzala Allah hakan da aka ambata na sakamakon su dan saboda su sun ki abin da Allah ya saukar na alqur'ani da hadisi فأحبط الله فأحبط أعمالهم بعد في لا يروس أيكم يلالة أيكم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم tasiru fil ardi kin ba za su yi tafiya cikin kasa ba su kai su komo kudu ko arewa gabas ko yammacin duniya su ga birane da garurruka fa yanzu su duba su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya karshen hukubar waɗanda suke kafin su yaya karshen kafiran da kin sun ji da dadi dammara Allahu alaihim ubangiji ta'ala ya rusa gidajensu a kansu akwai mamaci tsakanin a ce dammarahum lafi da kuma dammara alaihim an gane ku? idan an ce dammarahum lafi su Allah ya rusa kina? ma'ana kila gidajen su suna nan ba a taɓa komai ba don su zama izina ga na baya amma idan aka ce dammara Allah alaihim ya rusa su ya rusa gidajen ya rusa su ya rusa masana'antansu ya lalata su ya lalata kasar su dukkan wani makamashi na tattalin arziki kasa ubangiji ya narkar da shi ya dammara shi dan yi nuna shi kadai da mai sarki dan yi nuna shi kadai da al'aziz shi kadai da kuma zulkuwatul mati dammara Allahu alaihim وللكافرين امثالها امثالها الى idan wannan masifar ta kafiran da lilkafirin suna iya tabbata da kafirin yau din in Allah ya ga dama sai kama sarita zalika bi anna Allah maula alladhina amanu zalika abinda aka ambata a baya na yadda Allah ya rusa kafirai bi anna Allah maula allazina amanu dan Allah shine mataimakin mummunai wa annal kafirina la maula lahum kafirai kan ba su da mataimaki Allah shine mai jibintar lamarin mummunai kafirai kan ba su da wanda yake jibintar lamarin su ai ya tabbata cikin littafin sira da tarihi da hadisi yakin Uhud da aka yi bayan kora ta kai kora abin da ya faru ya faru musulmai da dama sun yi shahada hatta zo sallallahu alaihi wasallam an yi masa rutsi aka jini na zuba a kansa sai Abu Sufyan ya zo yana faɗin waɗansu maganganu waɗanda suke babu sai sai Umar ɗan Khattab ya mutu Abubakar ma an kashe wani ma an kashe Manzan Allah ma an kashe duk ana bi manzo Allah ya haka za ku kyale ba za ku bashi amsa ba Umar ɗan Khattab ya ɗaga murya ya ce duk wanda kaza na ɗin nan suna dandare sai dai ka mutu da baki annabin na nan abubakar na nan kuma usmanu na nan kuma ni umar din kuma gani duk wanda kake tsammani baya nan yana nan saboda haka muna nan da ramu sai abu sufyan ya sake daga murya yace to muddin mun karkace ku da yawa za ku ga an ta mutuncin waɗansu gawawwaki a farka ciki a daibu hanta a tauna a fasa kan mutum a kwakwale idansa yace wallahi ban yi umarni ai ba sai dai lokacin da ake yi ban hana ba Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba ce ba ni ne umarni ba duk da cewa abin bai bakanta mun rai da yawa ba kaji kafiri ne amma ba ya sanar ya yi ta'addanci suka shiru suka kyale yace babu yadda kuka iya ba mu kam yau mu muka ci nasara yawmul kayawmi badar yau ga wata rana a madadin ranar badar ranar badar kun ci bashi yau mun biya kun ɗauki dafi a ranar badar yau mun rama wal arbu tijalun da ba haka yaki ya gada yau ka ci nasara gobe a ci nasara a kanka sai ke u'ul hubal u'ul hubal yi sama ya kai hubal wato gudun kenan wanda Allah ce ba za ku ba shi ansa ba sai suka ce me za mu ce masa yace ku ce Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal sai sabai suka ci gaba da ba da ansa Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal Abu Sufyan ya shiru dan gurin da yake sake cewa yawmun ka yawmi badar lanal uzza wala uzza lakum ce mu ne muke da uzza ku kan ba ku da uzza sai wannan aya ta sauka zalika bi anna allaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum mummunai mataimakin su shine Allah kafirai ba su da wanda sai sahabbai suka ba da ansa irin yadda manzo Allah ku ba da ansa abin ya dace da saukar wannan aya zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa annal kafirina la maula lahum ma'ana mahallu shahid da dace da ayar kenan sai Allah ya إن الله يدخل amanu wa وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي الله تعالى زي سجد وأن سكي إيماني سكي أيكي نجري jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna wadda kolamu suke gudana karkashin gidajenta amma wallazina kafaru waɗanda ko suka kafirta ya tamatta'una za su dan sakata a nan gidan duniya shine at-tamattu za su dan ji daɗi a nan gidan duniya wa ya'kuluna za su ci su sha kama ta'kulul an'am kamar yadda kafirai ke ci su sha kama kamar dabbobi ke ci su naru karshe kuma wuta ita ce wato Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin aljanna ga masu imani da aiki na gari kafare kan bayan musu alƙawarin aljanna ba a nan duniya za su ci su cinye za su ci ta tas lahira ba su da rabon komai ya tamata'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am matsayin su kamar matsayin dabbobi da irin yadda dabba ba su da fahimtar makoma ha kafirai ba su fahimtar makoma duk wayewar su ta yaya za a gina duniya ce ya za a da tattalin arzikin duniya gaba ya za a yi kele-kele ya za a yi masana'antu ya za a kirkiro makamai masu guba shine tunanin su a nan ya kare yaya za a ansa tambaya cikin kabari babu wannan yaya za a yi da tsayuwa yau mai komun nasu na rabbil alamin babu wannan ya za a haifi raɗi ya za a tsira daga wuta ya za a shiga aljanna duk babu wannan da aka tunanin na duniya ne rayuwa ce ta materialism tsantsa a ci a more a nan gidan duniya ya tamatta'una wa yakuluna kama ta'kulu al-an'am wan nar mutawallahu mummuni ne zaka ga yana cin abinci ka tambaye shi meye manufar cin ka. yana da abin da zai faɗa ina cin abinci ne dan in rayu to idan ka rayu kuma ka yi mai shine sai yi ibada kuma dan me suke ibada dan in tsira daga wuta in sami su gidan aljanna kaga mummuni ya san wannan manufar amma kafiri idan ka tambaye shi dan me kake ci ka rayu dan me kake cin abinci dan in rayu dan me kake rayuwa kuma dan in to kuma dan me kake ci kuma dan in rayu dan me kake rayuwa kuma dan in <laughs> ba manufa dabba kawai rago kawai ga gina yana yawa ban saboda babu wata manufa ta lahira ba tunani game da tashin kiyama yadda ka san dabba haka suke yadda matta'una waya yasa in suka fara ci ba za su ci da yawa saboda dama da bansa nan gudan suke ci da ranar tashin kiyama za a ce azhabtum tayyibatikum biya ya duniya tukum dunya wastamta'tum biya, bari ku jira hadisi mai ban mamaki ya tabbata cikin sahih al-bukhari fi wanda yake maulana na abdullahi dan umar yace kana ibn umar la ya'kulu hatta yu'ta bi miskinin ya'kulu ma'ahu kullum abdullahi dan umar idan aka dafa masa abinci sai yace a ya kan titi idan an ga wani miskini zai wuce a kirawo shi kullum baya cin abinci cikin wannan wani karamci ne kuma da Allah madaukakin sarki ya bashi yace fa da aba da kalto rajulan ya'kulu ma'ahu wata rana sai na ga wani mutum akan titi ne kira sun take zo ka tafi sai ya shiga suka ci tare da Abdullahi da Umar fa akala kathira Abdullahi da Umar bai taba ganin mai ci girin wannan mutumin ya ci ya ci ya ci abin ya dore masa kai fa kana sai sai ya nafi ya kai nafi'u la tudkhil alayya hada alayya gobe in ga wannan karfi kirawo gobe in ga wannan karkace ya so karka kira wuce dan yi sun nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kun na ji manzon Allah kira da mutum Allah tabbata gare shi da cewa almuminu mu'minu ya'kulu fi ni'an wahid mu'mini yana cin abinci ne gurgurdan tumbi daya wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a kafiri kuwa tumbi bakwai to inda mun mun ne gaske bai kamata ya da yawa ba yasa manzo Allah yake cewa ai ba abin da yake cika sharri irin cika shi cika zan zanto cika wata zama sharri ba irin shi irin ah galibi cuta a cikin dan adam daga abinci ne da kuma ruwan sha an gane ko fa inna da'a awwala ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharabi ko ne cuta da kake gani a jikin adam galibi daga abinci ne ko daga abinci sha to shi yasa sai maza Allah ba da shawara idan ka zo cin abinci sai ya kasa cikin gida nawa ko da azumi ko sai ya kasa gida uku kashi daya abinci kashi daya ruwa kashi daya ka bar wa numfashi dan ka ci dan kai numfashi amma in ba haka ba in ka cika ciki da abinci to kuma za ina za ka zuba kuma yanzu ake numfashi sai ya zama ma sai kana haka ba za ka yi ba za ka iya zama na zuwa gidan kuma dama kiyamun lalle kan ba ita a cikin ajandar ya da ka kace kurshi kuma ka abin nan kuma waɗansu masu hikima suke cewa idan tala'atul ma'ida namatul fikra wa kharasatul hikma wa qa'adatul a'da'u an al-ibada suka ce tun idan yi suka tab namatul fikra tunaninka kuma sai ya barci kwakwalwarka ba za ta rinka baka sako daidai ba ko mijin aka je in aka ko aka koshi ko me za a kenan ko ba ci cikin gidi ko. sai dai dan sama sama wani abu wanda yake zai hana yin zuwa amma bai sa an ba ko ba haka kharasatul ba. basira ka kuma sai ta kore sai ta dace shi wa qa'adatul a'da'u al ibada gabbai duk sai islam ce ba za su zauna ba za su iya ibada ba shi yasa sai ake ci daidai wa daidai idan ka ji an ta an tuka ciki ta to wannan ba yadda aka so mu ne ya kasance ba da kafirai ne suke haka shi yasa sai su ajiye wajen filet kala biyar wannan a zuba abinci kaza wannan a zuba kaza wancan a zuba furud wancan a zuba ruwa wancan kwano nawa wajen biyar ko shida ko bakwai ka zuba ta akwashi ɗaya bai isa ba dan an sa akwashi biyar a gaba kuma a yi ta yi والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ونار مثوى لهم kafirai suna ci ne su more su ji daɗi a cikin duniya irin yadda dabbobi ke ci su sha wannan rumat wallahu mabatuta ita ce makomasu وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وكأي من قرية كأي إن ليدك كم أنجانكو wato wa ka ayyin min qaryatin nawa nawa ne daga cikin alqarya waɗanda suke hiya a shaddu quwwatan min qaryatika allati asrajatka to suka fi karfi sama da alqaryarka da suka fitar da kai daga nawa nawa ne daga dauloli to suka fi karfi sama da makka akhrajatka wanda suka fitar da kai daga garin ka ahlakna karshe su waɗannan alkaryu na baya mun halakar da su fala nasra lahum ba a samu mata biki da su ba idan aka ne na yanzu ma za mu iya halakar da su ba za a samu mata biki da su ba أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه afaman kana ala bayyinatin min rabbih yanzu wanda ya kasance akan hujja daga wurin ubangijinsa duk abin da zai faɗa ya ce wannan abu kaza haram ne yana da hujja qur'ani ko hadisi duk abin da zai ce halal ne yana da hujja qur'ani ko hadisi maganganunsa da ayyukansa yanzu wanda ya kasance akan hujja min rabbih daga wurin ubangijinsa kamar zuyina lahu su'u amalihi zai zama daidai kamar daidai da wanda aka kawata masa mummunan aikinsa shedan ne ya kawata masa mummunan aiki gani yake daidai ne wattaba'u ahwa'ahum kuma suka bi soye-soyen zukatansu ma'ana za su zama daidai ba zai zama daidai ba afa man ya'lamu kamar la ya'lam wanda ya sani ai ba daidai da wanda bai sani ba afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa ama wanda yake da tabbas qur'anin nan saukakke ne daga wajen Allah dan haka ya karanta ya fahimta yake aiki da hadisi na manzon Allah wahayi ne da haka ya karanta ya fahimta yake aiki da su zai daidai da wanda yake a'a ma gaba ɗaya ya makance musu bai koyi qur'anin ba bai koyi hadisin ba matsayin zai zama ɗaya. ba zai taɓa zama ɗaya ba abin da shi miskina lafazin man yana nuna taro mai yawa ko ko mutum ɗaya. dan haka da yazo ce saman kana sai kasance mirin ya koma zuwa ga mufrad an gane ko ala bayyina min rabbih ima mufrad kaman zuyyina ima mufrad lahu suwa amalihi amma da aka zo wadda ba'u sai zama jalsa saboda idan lamiri ya koma mufrad wannan nazarin lillahi kenan tunda lafazin mufradi ne sai lamiri ya koma a matsayin mufrad amma idan lamiri ya koma wata ba'u jam'i to wannan nazarin lil ma'ana kenan li'anna ma'ana man aljam da haka kowanne sai kasance ana yin sa a cikin qur'ani akwai wannan da yawa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina yuqatiluna Allah wal ladina amanu wa minan nasi man kaga man ce aka kawo da aka ce yaqulu saboda duba da lafazin man din mufrad ne ya kulu ko mufrad ne man ya kulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma ta ta ce wa ma hum bi mu'minina amma da a ce wa ma huwa bi mu'minin kamar yadda aka ce ya kulu an gane ko domin lamiri ko dai ya koma zuwa ga lafazin tsantsa ko kuma lamiri ya koma zuwa ga mai ma'anar lafazin فإذا عاد على اللفظ كذا عاد إليه مفردا ada عاد على المعنى عاد عليه مجموعا to shi ne kuke ganin wannan yana samun bambanci wattaba'u awa'ahum wato su suka fito su suka dauka مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آثم وأنهار يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من قول لذة للشاربين وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار لبن مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فمن هو خالد في النار وسقوا فقالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا ubangiji ce, masalul jannati allati wa'ida almuttaqun misalin aljanna masal anan ana nufin wa sifatul janna sifar ita aljanna allati wa'ida almuttaqun wadda aka alkawalin ta ga masu takawa ga yadda sifatta fiha anharun min ma'in ghairi asin a cikin ta akwai anharun korama wato gulabe ko koramu min ma'in na ruwa ghairi asin wanda bai canja ba a ghairi mutaghayyir akan ce asana a larabci ya asunu fi'li bariki asanan ko usunan ko a ce asana ya asunu ko a ce asina ya asanu wato yana shiga babin zaraba yadribu yana shiga babin ainihin nasara ya yansuru yana shiga babin fariha yafrahu wannan kalmar ta asana min ma'in ghairi asin akan ce al-ma'ul asin game da ruwan da wato shaƙensa ya canja idan ka ji shi shaƙensa ƙanshinsa ya canja ko da ko ɗanɗanansa bai canja ba ko da ko launinsa bai canja ba wani lokaci akan ce asu ya kasance shaƙen ya canja ɗanɗanan ya canja kuma launin ma ya canja to wannan ruwan na cikin aljanna gulabe na cikin aljanna korama ce min ma'in ghairi as ruwa wanda bai canja ba wa anharun min labanin lam yatagayyar ta'am kuma korama ta madara wanda yake ɗanɗanan bai canja ba wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin da kuma waɗansu koramu din waɗanda suke na giya lazzatin daddada na ga masu sha wanda yake la fiha zawlun wa lahum anha irin wanda idan an sha ba za a yi maye ba ba za a yi surutai ba la yusaddauna anha wa la yunzafun duk irin wannan ita giya ta gidan aljanna wanda ba buguwa ake ba ba tan tsere ba wannan tana maganar zage zage an gane ku wa min asalin musaffa da kuma waɗansu koramu min asalin wato na abin da ya shafi zuma musaffa ta tafiyar zuma hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi manzo Allah ce inna fil jannati bahr al ma'i wa bahr al asali wa bahr al labani yace a cikin aljanna akwai teku guda kaga nan an ce nahar irin korama mai gudu a can ko an ce bahar kowa san mai bahar teku ke. teku ne guda na ruwa da tata teku guda na zuma teku guda na madara wa bahar al-khamri da wani teku guda na giya wanda ba a buguwa idan an sha sai manzo Allah ya kara bayani thumma tushakkaku al-anharu ba'd to daga lokacin kuma duk kuma tekun komai yake so kuma za a samu wannan ne shugabanni shugabannin tekunan su ne waɗannan na ruwa da na madara da na giya wanda ba a buguwa da kuma na mai da zuma daga nan thumma tushakkaku al-anharu ba'adu. kuma ko me kuke so na dangi ja kuma akwai tekun sa zo kalo da irin da kan ma akwai tekun sa kaga wannan hadisin ya kara bayani inda ka tsaya kan ayar ba ta hada da hadisai ba da ba za ka samu bayanin summa tushaqqaqul anharu ba'd bayani ne daga bakin mai bayani wanda aka turo dan yayi bayani aka ce da shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar da littafin dai shi yayi bayani in ba haka ba wanda zai fahimci Qur'ani sai ta hanyar sa sallallahu alaihi wasallam ta hanyar maganar sa ta hanyar aikin sa walahum fiha min kulli thamarat a cikin aljanna suna da dukkan dangin waɗansu kayan ƴaƴan itace wa maghfiratun min rabbik abin da komai dadi ga gafara ta musamman daga wurin ubangiji ga kuma a wani wurin ridwanun min Allah ga yarda daga wajen ubangiji wanda ita wannan yardan akbaru wa ridwanun min Allah أكبر ذلك هو الفوز الأبيض تجد شوطر في الشوبة فوق وجمع أدم الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تهت الأنهار خالدين فيها وهم ساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر مبت ذا والقبر رضوان من هو ذا أكبر خبر في سكين معناه جرداد ذا أسامه تألى تافع الجنة ما ذاك Allah ya ce da yin aljanna na yarda da ku daga yau ba zan ƙara fushi da ku ba har abada to faɗin hakan ya ba a shiga aljanna ma da shi sa Allah ce warzuwanu min Allah akbar kuma yake zalika huwa al-fawzul azim to yanzu wanda suke cikin irin wannan lagwada suke cikin wannan jin daɗi ga gabara ta musamman daga wajen ubangiji wanda yake cikin irin wannan sakamako kaman huwa qalidun fil nar zai daidai a ce shi da wanda zai dawo cikin wuta ba za su yi ba wa ma ma'an hamiman kuma su yan wutan suku za a rinka shayar da su ma'an hamiman ruwa tafasasshe fa qatta am'a wannan ruwan da sun kurba duk sai yanke kayan cikin su ya narkar da su gaba ɗaya fa qatta am'a yanzu wanda ke cikin wannan da wanda ke cikin wancan sakamakon na farko za su yi ba za su yi wa minhum man yastami'u ilayka daga cikin su munafikai akwai wanda yake sauraron ka lokacin da kake karantar da Qur'ani hatta za farjo min indika har yanzu a lokacin da za ka fito daga wurinka qalu lil ladina utul ilma sai su ce da masu ilimi wai su waye masu ilimi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da ke qalu su munafikai sai su ce lil ladina utul ilma game da wadanda aka bayyana ilimi ma za qala anifa shin menene ya faɗa a dazu wani annabi manzo Allah faɗa ne ku kuke tare da shi wanda yake ne dazu mun ga an ce kaza da kaza wai me yake nema ma za kana anfa to wannan magana tana daukar ma'ana guda biyu in ma dai da gaske ne sun manta abin da annabin ya faɗa ba abin da ke sa ka manta da abu sai in baka ba shi muhimmanci in ba haka ba khatamun nabiyina wa imamul mursalin na magana akan ka har ka fito kuma ka ce ka manta me ya faɗa yanzu ko kiran ka aka gidan gwamnati ko gana da gwamnati sai ka fito ka ce me ya faɗa da dan Allah ba ai baka ba abin muhimmanci ba ko baka yi kirki ba dukkan wani wanda yake shugaban ka yi kiraye ta kuma a ce wai ɗazu ya faɗa to ballan sana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga sai zan to ba su fahimta tun bake nan to wannan na nuna ci bayan kwakwalwar su ke cewa a ce dai imani shine ke haskaka zuciya sai ta rinka haddace ababe na alheri kamar da rashin imani sai ya kida humantar da mutum ya zama dolo ko kuma ya zanto ma'ana ta biyu ba za ka la'ani ba ba wai sun manta bane sun san mai faɗa amma ɗin gili wai mai faɗa ba ya ce ai sarka ba wai mai faɗa ne wai ɗan da an umarci abin da ba sa so an ce a je jihadi ba sa so an ce a fitar da zakka ba sa so an ce a yi ihsani ba sa so an duk wani abu da aka ce a yi ba sa so sai sun ga cewa ma za ka la'ani ba wai da zai ya faɗa dan kirgini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ce ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim irin waɗannan su ne waɗanda Allah ya toshe zukatan su ya sun yi rufi a kai wattaba'u ahwa'ahum kuma su ne waɗanda suke jin soyayyen zukata ba sa yin aiki da wahayi sai abin da zuciya ke so والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم والذين هتدوا ta لسكر لكهرية المسلمين zadahum hudan sai Allah ya kara musu shiriya dori akan shiriyar su sada ma'ana duk wanda ya ji wata aya yanzu ya aiki da ita sai Allah ya kara masa shiriya akan shiriyar ta jiya gobe in yi wata aya kuma ya ƙara aiki da ita ko wani hadisi sai Allah ya ƙara masa shiriya akan shiriyar ta ta yau haka kuma jibi kuma sai a samu akan ta gobe kenan an gane ko li yazdadu imanan ma imani dan su ƙara imani akan imanin su na da ka'ida ayoyin alqur'ani ƙara wa mutum imani hadisan manzon Allah ƙara wa mutum imani suke an gane ko innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan ayoyin sai su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun da haka Allah ce wallazina hata lalle waɗanda suka riki shari'a mu huda Allah zai kara musu shari'a kan tada wa atahum taqwahum kuma zai ba su takawar da ta dace a ba su zai ba su tsaini da ya dace a ba su bin umarni hannuwa daga hani irin wanda ya dace su samu duk Allah zai musu gamdakatar su samu wannan wannan ke nuna imani yana karuwa yana raguwa wanda shine mazhabin ahlus sunnah wal jamaa sun yadda imani yana karuwa yana rabuwa akan wannan sahabbai suke kakafin su akan wannan tabi'ai suke kakafin su dukkan salaf akan wannan suke imam malik ibn anas akan wannan yake imam shafi'i imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jamaa duk sun yadda imani yana karuwa yana rabuwa tunda Allah ke zadahum hudan akan da dake zadahum imanan wanda ke bi zadu imana wancan kenan doriya akan da dake wannan nuna na rasu amma ashariya irin wanda muke karanta misalin su a gida irin su amanu amin ya ce ya ayyu na amanu amin na dahum bismil iman fa a amarhum bil iman ya kira yake da sunan imani a kida mamman munan ne sai kuma yake su kara imani a ce ana kara imani ke lalle imani na kan sannan a mazhabin ahlus sunna wal jama'a sallah tana cikin imani zakka tana cikin imani azumi na cikin imani biyayya ga iyaye na cikin imani idan mutum bai sallah ba ya rage wani abu na imanin sa in bai zakka ba ya sake rage wani in bai sa'a ga mahaifa ba ya sake rage wani mace ba biyayya ga miji ba ta sake rage wani tun ana ragewa ana ragewa sai a zo wata rana babu ayyukan da'a su suke kare imani ya haɓaka barin sabo imani ya haɓaka amma sakaci da ayyukan da'a shi ke sa imani ya ragu yau kai wancan safan, gobe kai wancan jibiki wancan gafiki wancan shi ke sa imani ya ragu yana raguwa yana raguwa wata rana kenan a zuwa samu ko babu an gane ko da haka sallah da kanta Allah ya sa mata suna imani wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum sallah da yake magana sai aka samu suna imani inna Allah bin nasi ra'ufur rahim والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا saata shin kafirai akwai abin da suke zaman jira in ba kiyama ba ai duk zaman da suke ba zama ne na cewa in wannan duniyar ta kare za a bude wata sabuwar duniya ba ba zama ne na cewa in ka mutu kuma sai a sake yin da baya da baya da kai a mayar da kai jariri ka sake maimaita rayuwa a duniya a na in ka mutu ka mutu musli sai ranar tashin kiyama ranar da mala'ika zai buta rannan da za ka fito fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahih ta cuta ɗaya za a yi sai ka ganka kai da sauran jama'a duk gaba ɗaya fa zahum yanzu yanzuruna sai ga mutane da su suna kallon juna fa hal yanzuruna babu abin da suke zaman jira illa sa'ata wannan hal din an san cewa harafi ne da ake amfani da shi lil istifham amma anan daidai yake da ma annafiya ma yanzuruna illa sa'ata ba abin mani fa kad ja'a asratuha da ma kuwa alamomin ta sun riga yana daga cikin alamomin tashin kiyama zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yake bu'istu ana wasa'atu ka hatai an turo ni yayin da ni da kiyama muke kamar haka ya nuna yatsunsa guda biyu manuniya da kuma dan yatsun tsakiya ya miƙar da su yi kamar haka ma'ana irin yadda in ka wuce wannan dan yatsun ba wani dan yatsa sai wannan to kuma daga ni babu wani annabi da zai sake zuwa kuma sai kiyama da bu'istu ana wasa'atu ka haɗe ne haka manzo Allah ce kuma yi mana bayanin alamomin tashin kiyama yana daga cikin alamomin tashin kiyama a ga malamai suna mutuwa kuma ba a samun wanda yake gada idan kana so ka gane kiyama ta mutu ko bata mutu ba kalli gidan kowane malami a kowane gari ba a barna kadai ba ba a Maiduguri kadai ba ba a Kano kadai ba kalli gidan kowane malami ka ga idan yana da yaya goma nawa ne ake sa ran za su maimaita tarihin ubansu idan yana da almajirai nawa ne ake sa ran za su maimaita tarihin malamin su to kiyama ta mutu eh kuma za a shirya a shirya sai yi mata budget eh yanzu ba lokaci ne na mu tattauna za ta zo ko ba za ta zo ba ai azufatul azza zuwan kan ta riga ta zo ba lokaci ne da mu tattauna ya za a kauce wa mutum ba an san ba za a kauce mata ba walan yu'akhkhir Allahu nafsan za a ajalha magana ce ta yaya za a yi yaya menene ya lalace za a gyara wace igiya ta tsinke za a hada ta a kulla yaya za a yi a gyara al'amura amma magana mutuwa kan ai kowa riga sun zai mutu kullu ma huwa atun at dukkan abin da zai zo zai zo babu yadda ka riga ka iya tunda dai muka san akwai ta babu shakkar aukuwarta sai mu daina faɗin halinta yan uwa mu yi tattalin ta sun rai bai kai da tawafa ba tattalin da kiyaye haddi zuciya ta yi ijtihadi kai da koyi a barka tsari har a kai da biyan maradi ba sai an san lafiya ba tattali kawai da amma zan tashin kiyama yi tsari da nan goma ya rubuta mutane ne suke ta bajet gwamnatin tarayya ta yi bajet karamar hukuma ta yi bajet wani ɗan karamar mai kuɗi malawa a gari shi ma ya bajet a gidansa amma cikin su ba wanda ya wa kiyama bajet akwai aiki ke ai ba mitin din da ke wahalar da gwamnatocin jihohi sai mitin na kan budget sai a zauna tun karfe hudu ne amma sai karfe hudu na asuba a kan budget a ruwan wanda ba za a sha ba a kan titi wanda ba za a gina ba a kan asibitin da ba za a yi ba a kan makarantar da ba za a yi ba an zauna fa ba gaske ne ba tun karfe hudu na safi na yamma har karfe hudu na asuba amma an ki aka tauna ya zama fita tsakaninmu da Allah lami lafiya hakkin waye akan mu ba mu biya ba ba wanda yake miki cikin dan uwansa wai ya za su gyara su ya za su gyara ya kiyama wanda Allah ya arzuta zuciya ta gari shine wani lokaci ya dan bude talabijin wani lokaci ya dan bude radio wani lokaci ya dan je karatu rabi yana saurare rabi yana gingedi wannan amirul mu'minin kenan a yau irin yadda sun suke Yan ba haka yanzu mu da muke nan gurin da waɗanda suke gamman hawa hawa ke zo da sauraron karatun Sheikh Muhammad Abadi da wanda suke wadan saurare da waɗanda suke wani tafsirin daban idan an hada da mu da wanda suke filin kwallo zuwa suka fiya da mu da wanda suke kasuwa da wanda suke gidan zulima da mu da wanda suke kallon lalle da mu da wanda suke aikin aiki ne azifatul azifa ya Allah ta mutu yana daga cikin ta. kaga ilimi na raguwa ba malamai na ana karancin malamai ba a samu magada kaga mutumin da ya fito yana magana akan addini kai ka sani shi ya san ƙarya yake kai ta yake domin dukkan mutumin da yake faɗin gaskiya ya san gaskiya ke faɗa sai dai yake yin adalci kuma in ya san ƙarya ke kuma ya san ko fata ya san kuma kowa gyara ya san akwai mutane da dama wanda in ana magana malamai bai kamata ma a sa su ko a talabijin ko rediyo su yi magana ba. akwai kuma waɗanda suke malamai ne lalle eh akwai alamar ilimi ta tare da dai ko a samu son zuciya to amma akwai kuma waɗanda kwata kwata ba su da alaka da ka. ƙarfi da yaji kawai a ana za ku arifu ne gani sai kun san ni ƙarfi da to wannan duk alamomin tashin shafi ne wa kar a asrafuha alamomin ta sun riga sun zo in ji Allah kuma yana da cikin alamominta mata za su yawaita mata za su yi kaɗan shi yasa ake bukatar a rinka yin aure biyu uku uku hurhudu da ku hakuri mata yau da tafsirin ba zai muku dadi muke nan ko to dan Allah idan ba a yi biyu uku uku hurhudu ba yaya ranar matan za su tsakanin ku da Allah yau tsakanin zawarawa da ke mai dubu zawarawa maza kenan da zawarawa mata idan aka ce kowa a bashi da dai kowa za a samu lala za a samu ragowar mazan ne ko mata tsakanin samari marasa aure da kuma ƴan mata budurwai waɗanda suke balidai marasa aure idan aka ce kowa a bashi da dai kowa zai ragowa bai samu ba matan za su ragowa ko maza mata za su kuma namiji shi ne ya fita ta'arruzi da abu mutuwa dai inda aka ce an yi hadarin mota an mutu akan titi sai ka samu maza ne dan su suke yawan tafiye tafiye sama da mata dai inda aka ce an yi yaki an mutu sai ka samu maza ne suka mutu to idan aka ce kowa rike shi dai ya za a yi wata za ta zo duniya har ta mutu ba ta da miji sai ta yi aiki ne dole ku kala dole ku kala ɗaya biyu uku uku to ya za a yi da su tsakanin ku da Allah kuma abin da za ku yi adalci ku mata ku yi adalci tsakanin ku da Allah abin da nake da waɗansu mata kwanaki da shi da Allah kuna ta muku kishiya kuma ku faɗa min tsakanin da Allah suka ce wallahi tallahi ba mu da shi da shi kuna da ƴaƴa mata da shi da Allah in na tashi neman aure za ku bani suka ce mata na biyu kun yi shekar ku taranto ita ce ta uku wata ce wallahi ni ko ta hudu kina yaka nace to kina son yar ki zama ta hudu a wani gida kuma ki kira ka miki yar wani a gidanki ba za Allah ki layu a duk mata ta yi ba a yakin ba yi ba da ba yaya ba za ki so wata ɗan ƙwarki musulma abin da ke so wa irki ba abin da ke so wa kanki ba ina son kanki ta zama ta uku ta hudu a gidan wani to dan ne kuma ke ba za a kawo miki ta biyu da ta uku ta hudu ba mata wallahi sai da ku hakuri yau ka sai na faɗa gaskiya ce sai na faɗa Allah sai ku hakuri idan kuna tunanin ke ba za ki zauna da kowa ba kin ba kin kai falalan Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kai falalan Aisha ba shi kai falalan mahaifinta ba amma ba yadda kike ta zauna da kuma abin mamaki duk matan da annabi ya aura gaba ɗayan su zaurawa ne aka ta suka kaɗe budurwa da ya auri Khadija banda yanzu mai kare kowa ba sai da Khadija sarasu. da Khadija sarasu ta kai yaya sai aka auro Aisha amma tana yin yanzu shekara bakwai ba ta kai tare ba yan shekara shida ko bakwai aka ɗaura aure da aka kasance ba ta tare ba sai kuma ya auri Sauda bin Mam'a dan da ta ba zaura ce sai kuma ga Aisha tarewa Aisha kuma daga nan gurin kuma aka ji aka yi ta dora gawarawa a kanta aka yi ta dora gawarawa har sai aka dora takwas a kanta ya ta iya ita ce budurwa ta ɗaya duk sun girbe ta annabi ya bar duniya tana da shekaru sha takwas amma ga sun musulma masu wajen shekaru hamsin ko sama da haka ko su ga su sauda masu shekaru da yawa ga su wace ce masu kaza ga su wace ce masu kaza duk suka zanto su ne amaran da suka ita ce uwar gidansu suna yarinya karfi haka kuma ta haƙura Zainab bint Jash daga sama ma aka daura auren Allah da kansa ya daura babu alwali falamma qada zaidun min awqaran zawwajna ta'a likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaj sai da aka daura anan da mora kuma sai kike ba za ba an wani a gulun ko wani abin nan kuma sai ko wani da ko wani gudun kuma shi nan da daga sama ga ta Allah sai dai ku yi hakuri ba da kuɗi فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأنى لهم يا يا كافرين ذاتي إذا جاءتهم ذكراهم إذا أبن da تناشد ya zo musu, ma'ana abin da ake tunatar da su shine mutuwa idan suka zo ya za yi ya za su idan mutuwa zo musu ya za ko kuma azabar lahira an gane ko kamar yadda Allah ya yawma idin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra dai dai shi da wannan ranar da dan adam zai ce zai tunani yo ina tunani zai masa amfani a wannan lokaci واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الذي فألم كتني أنه لا إله إلا الله سوى باب أبن بوتابسة كتنسنت في الله واستغفر لذنبك kuma ka roki gafaran ubangijinka walil mu'minika game da zunubanka walil mu'minina kuma ka roƙan wa mummunai maza gafara wal mu'minat haka kuma mummunai mata wallahu ya'lamu mutaqallabakum ubangiji ala shine san mutaqallabakum majuyarku ma'ana inda kuke zuwa wa maswaakum kuma shine san matabbatarku wadansu malamai sun fassara mutaqallabakum shine tasarrufikum lokacin da kuka fito daga gida a akan hanyar kasuwa Allah kuka fito sarki ya san da ina da ina da ina kuka kasa kuka je da kasuwa da office da makaranta duk inda kuka je wa maswaqum bayan kun koma gida kuma Allah ya san ina kuka zauna wadanda suka fassara mutaqallabakum ubangiji ya san halin da kuke cikin rayuwa da kaiwa da komowa wa maswaqum kuma ya san me za ku kasance a cikin kabari wadanda suka fassara mutaqallabakum fid dunya wa maswaqum fil akhirah duk sun fasara wannan da wannan duk aya tana ɗaukar waɗannan ma'anonin tunda ba sa cin karo da juna to Allah ya ce da manzon Allah ya roƙa wa kansa gafara dangane da zunubin da shi ya yi to wani irin zunubi manzon Allah ya gina idan ba kuma ta ba kwanaki muka ce ga adadin zunubin da ake dangana wa annabi shine abin da ya na tarkul aula ga abu mai kyau ga mafi kyau a matsayin annabi idan ya bar mafi kyau ya aikata mai kyau ya yi laifi to irin wannan sai ya shirka gifari ko kuma ya shirka gifari ne zan yi sunanta wa mutane shi ya sa yake cewa ku roki gafaran ku bakin ku ya ku mutane ni kam a kowane yayi ina istighfari so kadin a wata riwaya ya nuna yana yin istighfari so kadin sallallahu alaihi wasallam sai wa yaqulu alladhina amanu wa yaqulu alladhina amanu law la nusila huwa وإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف وإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ويقول الذين آمنوا laula nuzila sura waɗanda suka yi imani suna cewa dan me ba a saukar da wata sura ba abinda suke nufi dan me ba a saukar da sura ba wanda za ta umarce mu da jihadi amma fa idza unzila suratun muhkamatu idan an saukar da sura wanda take tabbatacciya muhkama allati la nasfiha wanda ba shafe hukuncin ta ba kenan idan an saukar da a sura wanda take ba shafe hukuncin ta ba wa zukira fi alqitalu kuma ka ambaci yaki a cikin wannan sura din ra'aita allazina fi qulubihim maradun sai daga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci yanzuruna ilayka nazar al-mafti alayhi min al-maut suna kallon ka irin kallon wanda ke cikin magagin mutuwa irin kallon wanda an zaro ba kai an za ba kai da zare shi gaba ɗaya bai riga ya bar haka munafikai suke duk lokacin da aka ce jihadi yaki a fito ai jihadi da daukar kalmar Allah sai ka zo sun su ana magana zaman lafiya a kasa kuna magana wani su jami'a jihadi jihadi haka da aikin da zai fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka ba wanda yake tsoro shi ko musulmi abin da baya so shine fitina menene fitina dukkan wani yaki da aka yi ba a sasin addini ba domin dukkan wata rigima da za a yi dan kabilanci dukkan wata rigima da za a yi dan arewa da kudu dukkan wata rigima da za a yi dan kan da kan dan bakan fata da farin fata da aikin banza ne wanda dai ya mutu a nan wurin ya mutu a banza amma in dai dan kare addinin ka ne wannan ka ka wani laifi mu musulmi nau'ikan mutuwa da dama da suke zama wa mutum riba yanzu mutum idan ya mutu a fagen yaki har babu shahadar ta kone ke sai ka ji ranar tashin kiyama launin da ke cikin ka launin jini amma yana karfin ta. Bai ta za Allah bai na cikin hadisi. ka haka idan mutum aka kashe shi yana kare sa ya yi shahada da nasan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yace barawo ne yazo gidana da makami yace zai kwace mun dukiyata ko kuma in ya kashe ni ko in ba shi dukiya ko yace ya zan manzon Allah ke sai kai kokari ka kira ma'aikatan tsaro yace in ba ma'aikatan tsaro a kusa ba manzon Allah ke sai kai mata wa'azi sai da Allah ke tsoron Allah ka daina to in ne masa wa'azi bai idi manzo Allah sai sai ka dauki makami ka kare dukiyar ka kare kanka yace wajen hakan fa idan ya kashe ni fa yace kai shahada za ka shiga aljanna in ni fa na kashe ki ina da laifi yace ka kashe iska ya ga wuta kuma in mun san haka da zamu zama tsorata zamu zama in ka kashe barawo lokacin da ke kokarin kashe dukiyarka ka kashe iska ba za a yi shaka ba za a yi jiya ba ba za ka ba a komai in eh, shi kuma ya kashe kuma kai shahada haka wanda aka ce yana kare mutuncin matarsa irin yin ɗauka amarya ɗin na area boys lalata su sun zuwa su yi wa matarka fyaɗe ko kanwar ko na dina ka tsaya da ƙarfi da yaji har sau kashe ka aka haka manzo Allah ta kai shahada wadannan nau'ika na shahada mutuwa ce shahada mummuni zai mutu ma in dai da cikakken imani da salati ya mutu daren juma'a yayi shahada ranar juma'a yayi shahada mace ta mutu wajen naƙuda mummuna ta yi shahada duk wani maza Allah ya bayyana wannan da haka kenan a ce ba jin tsoron mutuwa ake so kai ba a'a a wani dalili zan mutu shine ba a ake so kai amma mutuwa kam ai amma lam yamut bi sayyi ma ta bi ghayrihi ta'addadat al asbab wal maut wahid duk wanda bai mutu takobi ba zai mutu da abin da ba takobi ba dalilan ne suka sha bamban amma mutuwar da yake mutuwa guda ɗaya dalilan mutuwar ne suka abin suka sha bamban shi ne wani kumfura da ke cewa sanadi ga waɗansu doki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su zaki wasu ko sanadin su zaki ko mutu ba su ba kowa zai baya musu ba da wanda zaki ya dinge da wanda doki ya kare musu da wanda zaki ya rufto masa da wanda ya kaza da wanda ya kaza duk dai ba su sun mutu guda ɗaya ne su mutuwa ce ba ba wai tsoron ka zaka ji ba a'a wani dalili ka mutu akai shine zaka yi an gane ko amma su kai tsoron ka kawai suke ji ra'idan ladina fi qulubihim marad yanzuruna ilayka nazar al-maghfiyya alayhim min al-maut sai Allah ya fa aulana azaba ta tabbata akan su auladan bi ma'ana al-halak waɗansu malamai suka ce fa aula lahumul iqab uquba ce ta fi dace da ana kaddar al-iqab waɗansu malaman suka ce fa aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf abin da ya fi dacewa da su inda sun sani shine yin da'a ga Allah da'a ga manzon Allah da kuma faɗi faɗi da dai zance mai kici ba zance na munafiki ba fa iza azama al-amru falau sadaqullaha la kana khairan lahu fa idza azama al-amr idan al-amr ya riga ya zama gaske ana da kai din jihadi sai gaske ana da kai din ya zama gaske ana da kai din yaki sai gaske ya zama gaske shine fa idza azama al-amr idan al-amr ya zama gaske falau sadaqullaha to da mutane za su gaskata Allah cikin da'awar imani da suka yi su tsaya su yi abin da ya salatu la kana khairan lahum da ya kasance mafi alheri a gare an gane ku wato nan gurin duk ana zargin munafikai ne su kullun tsoro ne da su amma mummuni shi kullun jarumi ne ba ya tsoro amma rashin tsoron sa ba ya sa ya zalunci ba ya sa ya ta'addanci ba ya sa ya kone kone ba ya sa ya dukkan wani abu da bai dace ba in zai yi abu zai tsaya ne sai abin da ya bayyana gare shi a sarari sunan jihadin musulunci jihadin musulunci ko ba waɗansu mutum biyar bane za su yi kabbara a bisu sai dukkan al'umma kanta ya haɗu a kan sai kuma an sami hijira an sha man tsakanin wannan da wannan da wannan da wannan da dai dokoki da dama waɗanda suke cikin adabul jihad sanannu a cikin ayoyi da kuma hadisan manzon Allah فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Allah ce fa hal ataitum in tawallaytum yanzu kuna tsammanin ku in tawallaytum din kuka juya baya la'allakum fa hal ataitum nan ataitum zai zanto ma'ana su la'allakum yanzu ku mai yiwa fa in tawallaytum din kuka juya baya dangane da abinda aka kiran ku zuwa gare shi kuka juya baya ba ku bi ba mai yiwa ku din nan an su fil arzi ko kuma ku je ku yi fasadi a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum kuma ku yanke zumunci ana magana da munafikai ne waɗanda sun yi imanin baka ba su yi imanin zuci ba to wannan an ce ku yi kaza kun ki an ce ku yi kaza kun ki yanzu ba fa tsammanin hakan zai mayar da ku jahiliya yadda kuke cikin rayuwa ta fasadi a ban kasa baki da makami da barna da sata da kisan kai da kuma yanke zumunci In ma'anar fa hal asaitu ma'anarsa la'allaku mai yiwa ku nan fa in tawallaitum in kuka juya baya ba ku yi imani ba an tusiru da arzi za ku koma ku yi fasadi ne a bakka wa tuqaddu arhamakum kuma za ku koma kuna yanke zumunci tsakanin ko kuma ya zanto ma'anarsa fa hal asaitum mai yiwa ku nan da kuke neman shugabanci kuke neman mulki in tawallaitum inda za ku jibinci nauyin al'umma sai zanto min al-wilaya shugabanci in tawallaytum inda za ku karbi shugabanci a hannu an tuntu bil ardi barna za ku yaban kana wa tuqaddu arhama ku kuma za ku yanke zumunci an gane ma'ana dukkan wanda yake kululuta a bani a bani a bani mukami a bani shugabanci manzo Allah ya dama in yayi haka to sai kaga Allah bai tabbaki shi sai amma dukkan wanda mutane suka ga tantance sa aka ce kai wani ya kamata wani ya kamata wani ya kamata to wannan irin sa ne ko da ya samu shugabanci sai ga Allah ya tabbaki to irin wannan siyasa ake bukata yau musulmai su dawo da ita ma'ana siyasar dattijai masana ya kamata cikin tsofaffin yan boko da malaman addini masu tsoron Allah tsofaffin yan boko da suke kusa da Allah suke kusa da manzon Allah abin nufi masu imani da so al'ummar alkhairi su ne ya kamata su tsaya su ce wani zai wakilce mu a majalisa ta jiha wani zai wakilce mu a sanat wani zai wakilce mu a house of representatives na tarayya wani zai zama gwamna wani zai zama deputy gwamna haka ya kamata a yi mu musulmi da haka ya kamata idan muka haka shi ne sa zaɓi mutane na gaskiya amma in ba haka aka yi ba wanda bai dace ba kullum sai wakilce mu sai ka samu mutum dari na wakiltar mu in mun ci sa'a mu samu guda biyar waɗanda sun dace amma sauran duk su dace mutum talatin na wakiltar mu in mun ci sa'a mu samu uku ko hudu ko biyar kwarara sauran duk su dace saboda mai hanyoyin da muke bi ba hanyoyin da suka dace mutane sun ce sun bar siyasa dattijai sun bar siyasa an ce a bar siyasa a hannun sabon jini idan ka je ranar zaɓe gaba ɗaya za ka samu masu zaɓe ɗin nan tamanin zuwa casa'in cikin ɗari da yan allatuwanci ne su ne suke da dan kasan shekaru ashirin duk kai ba da ku yi hakuri ba wai na ce kun yi lafi ba haka da an ko duk kyamara za a ga ba su ne suke yin zabe ba galibi su ne galibi su ne masu yin da wuya ga da su zo sun tsada ko sun tsaya a zabe da kuma in dai ba masana ya kamata a kasance harkokin sa ta bangama yau fa al asaikum lalle mai yiwa ko in ta walle ku ko ka gabanci din ma an tusbiru bil a zaku ku fasadin ya bangata wa tuqatu arhamakum ku kai kidunci ulaika alladhina la'anahum Allah irin waɗannan sune waɗanda Allah ya la'ance su irin wanda suka juya wa Qur'ani baya suka juya ma hadisi baya suka rinka fasadi a bangata suka yi da zumunci ba ruwan sa da yayyansu kannan su dangin da yawan mutum nan za su samu muna sakace wajen sadar zumunci cimma zumunci abu ne mai muhimmanci wani bawan Allah ya tashi daga wani gari zai je wani gari yana cikin tafiya sai Allah ya turo masa mala'ika a tuffar dan adam ina za ka yace gari kaza zan me za ka zai har ka kasuwanci sai a'a neman kuɗi a me za ka zai yace ko wani dan uwana ne a gari kaza kawai zan je dan ziyarta ka dan Allah sai ce to ni mala'ika ne Allah ya turo ni in ce da kai an gafarta maka cikin mutan da suke an kaza ga sai ka samu ga mutum ga shi da kanunsa. kaninsa suna cikin halin tsakani ka yi kai kuma babban mala'un mai kuɗi ko kanin mahaifiyarka ko kanin mahaifinka ko wa ko kanwarka tana gidan aure tana cikin musiba dan keken dinki da zaka kai mata da jari dan injin taliya da zaka aika mata da jari wani abu da zaka ba ta rinka juyawa shi kan kullun ka ba dan adam kuɗi baya cikin hikima dan ranar da ka mutuwa zai ba shi amma ba shi sana'a ba shi aikin yi ba shi jari ke idan aka ba gari wani wata kuma sai ba wani idan aka ba shi wata na'ura ta sana'a yar uwar ta tana gidan aure ta mata su gidi da aika mata me ka fada ciki sai kuma ko ka aika mata da injin taliya da buhun fulawa guda biyu ko uku tana taliya tana sayarwa me kuma ta ciki ko ka aika mata da wani jari kan wata sana'a da ciki duk wannan sun kace maka ƴan uwanka ka samu ladan a Allah wanda zama sanadiyar cikin aljanna ko ƴan uwanka ba su gayyara ba amma in ba haka ba kai ba zan ka da shi ya ninka wannan ba rayuwar ta ulaiikal ladina la'anahum Allah kaji ba masu yanke zumuncin nan da masu kasa da aban kasa irin su ne Allah ya la'anta ba musamman ya kurintar da su suka zanto kurare in ana faɗin gaskiya ba sa iya wa a'ma absarahum kuma ya makantar da basira su da ba su da basira samfur أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها أفلا يتدبرون القرآن ينزل بذلك منك لورا دا آيوين القرآن با سلورو سجن الله يكي سوفي في ميكي سوفي نيسانتا في نيسانتا سجا أمرني دا أكي سجا هن سجا الكولي نجدن الجنة سجا كما واتو رازا نجدن متادحكي إلا أتدبر da dukkan mutanen da suka wuce da dan su kosar da zukatan su da imani a afala yatadabbaruna alquran shin ba za su yi tadabburi ba cikin harkar alquran am ala qulubin aqfaluha ko akan zukatan an sanya murafe ne an dode zukata ba su fahimta إن الذين ارتدوا على وزين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم للي وأن سكا يرد سكا جويا أكل دقا دقانسو كو سكا جويا أكل دبرسو معنى سكا جويا وعديني بايا بايا دا سكا مثلين سكا تشكو ما كافر من بعد ما تبين لهم الهدى بايا shari'a ta جاتا بيين bayyana سيوا مسلم cewa musulunci ita ce hanyar bi to مدن waɗannan mutane a shaytanu sawwala lahu shaytan ne ya at-taswir shine at-tazyin ya kawata musu wa amlala kuma shaytan ne ya tuka su da gorace gorace shine al-amlal ma'ana ya riga ya kai musu alƙawarin golewa ne su ne shine amlala zalika bi da aka ambata a baya dan saboda sun irin abin da Allah ya saukar kin abin da Allah ya saukar na alqur'ani kin abin da Allah ya saukar na hadisi kin abin da Allah ya saukar na dokokinsa cewa su za su shugabanci kasa domin ko da yake da aswaki kaga musahabi ne ba wajibi bane ba idan ba ka aswaki ba a cewa kai laifi tunda ba wajibi bane ba amma ka ce na sana aswaki a ce maka annabi ne fa ya yace ai aswaki ka ce duk da haka na sane ma'ana ka kayar da kabar musulunci ne da aswaki to dan Allah ina ka yau waɗanda suke sanar shari'a ba abinda ba sa so su ji an ce shari'a sun tsani wannan kalmar kalmar ma kan da ba ta son ta kuma wai musulmi ne kuma suna umara ba kunya su je dakin Allah ko su ne ba kunya su je aikin hajji ko umara ba kunya su yi sallah idan sun zo su karanta ba za su sai hijirar sirata ko tafi ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله abin da aka ce zai auka kan munafukai bana azaba zalika haka zai faru ne bi annahum saboda su munafukai qalu sun faɗa ma wanda suka ƙi kimanin sallallahu abin abinda Allah ya saukar suka ce da su sanu sai hukum fi babul amr za mu muku biyayya cikin wani sashi na abin da kuke kai na su ba ba su suka ƙi abin ba amma suna tare da wanda ya ƙi ga irin azabar da za a yi la'anahum Allah fa Amma abu ma absar ala qulubin aqfaluha da kuma abin da za a faɗa mala'ika ya yadribuna wujuhahum wa adbar duk wannan saboda suna tare da wanda ya ƙi Allah suna tare da wanda ya ƙi manzon Allah wallahu ya'lamu israrahum ubangiji ta'ala ya san sirrin su a wata qira'ar wallahu ya'lamu asrarahum Allah ya san asiran idan an ce na sir asirru sirri guda daya asrar asiran su amma an ce israr ya zanto masdari ke thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran kaga masdarin kalma ne amma kuma kuma kuma والله يعلم إسرارهم ألا يتنطرن تاود السياح بك يتنطوي الأمر في السجد في ذكتا فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما واتقى الله وكرهوا وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فكيف يا يا حال سيدي كسن إذا توقتهم الملائكة إذا إذا ملائكة سنزو أوكر رنسو wani irin hali za su samu kansu a ciki yadribuna wujuhahum mala'iku za su rinka dukan fuskokinsu wa adbarahum za su rinka dukan duburarsu ana ta ana ta baya wato mutuwa ta wulakanci kenan Allah tsare zalika abin da aka ambata na sakamako da zai hau kansu bi annahu muttaba'u ma asqata Allah saboda sun rinka bin abin da ya fata da Allah duk abin da Allah zai fi shi suke so abin da kuma Allah zai yarda da shi kuma shi ne su kuma ba su da haka yana daga cikin babban kuskure a samu kai musulmi ba ka kan dokar Allah ta tabbata a banka zalika bi annahu muttaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu kuma sun ki yardar ubangiji fa ahbata amalahum da haka sai Allah ya rusa al'amarin su Allah sai ya rusa aikin su duk wani aikin suka taɓa yi da Allah madaukakin sarki zai riga ya rusa saboda haka a matsayin ka na musulmi abun bakin ciki ne abun kunya ne a samu wai kana cikin wanda suke gaba da dokar Allah abin duk matsalan da kuke gani waɗansu daga cikin masu mulkin mu suna jan kafa ba a batun shari'a din nan ko kuma suna ta kwane-kwane a yi nan a biyo ta nan a bulta can gurin wallahi duk matsalan ba ta masu mulkin ba ce sai suna da laifi amma kila sai bisa uku suke da biyu bisa uku laifin nan wallahi malamai da suke da Allah akwai malaman da ake amfani da su kai a shari'a wai waɗansu har suna a shari'a waɗansu suna addu'a ya Allah karka sa a yi shari'a duka ba abun mamaki ba wallahi akwai abun mamaki kullum in ka ji ta lalace kullum kai ƙasa ta lalace musamman dai mu a nan a Najeriya mun sha da sauran ƙasashe idan ka je Syria ka je Morocco ka je Tunisia ko Algeria za ka samu da minista da ɗan kasuwa da ɗan boko ba ruwan kowa da malami da yarda yake kawai yadda ya ga dama gaba ga saboda ya ɗauki tafarki na sakilarisim in dai ana son ƙasa ta gaba sai an manta da addini. amma a nan ƙasar ba wanda ba ya da malami da ɗan boko da sarki da ɗan siyasa da gwamnan ɗan kasuwa kowa yana da mali kowa yana da mali amma matsalar ita ce wani irin malami ne naka wanda zai faɗa ma gaskiya ya faɗa ma abin da Allah ke so ka yi ko da kai baka so ya faɗa ma abin da Allah baya so ko da ya san kai kana son to wannan fa cikin duk malami gari da wuya ta samu daya duk malami ne da wuya ta samu da ke da ƙarfin halin da zai faɗa mai mulki da inda a ce malamai suna wannan aikin nasu daidai ai connection din da manyan malamai suke da shi da shugabanni tun na da na soja da dan na siyasa ya fi irin wanda mu muke da da da ake kuna suna faɗa musu gaskiya da yanzu ba za ga wannan barna ba da ba bukatun sai mun yi karadi a nan gurin amma tun da kun ji faɗa dan Allah bai hana ni kara a nan mu ba to na faɗa sai in ba faɗa ba suka tsala lalace gaba ɗaya sai kuma lalace a nan ko mu je mu lalace a can gurin ba kuma da yasu haka saboda haka ya jama'a ne kamata mata ka dauki abin da ka faɗa da zai duk Allah ya ba mu lada wannan kai kuskure Allah ya shafe mu wannan